Ministan tsaron ƙasar ta Nijar Hasim Masa'udu ne ya karyatar da wannan labari da wata kafar ƙetare ta bayar a washe garin ziyarar da shugaban ƙasar Nijar iso Muhammadu ya kai a ƙasar Chadi, inda suka tantauna da takwaransa Idris Debi Itino ministan tsaron kasar ta nishar ya kara da cewa nishar da chadi na da niyyar hada gwiwa domin daukar matakan soja waɗanda za su ba da damar kare iyakokinsu daga kutsen boko haram ta bangaren najeriya abin da mutane ke cewa ba gaskiya ne ba yanzu dai mutanenmu sojayen suna boso suna nan suna boso kuma ana cewa sojayen chad sun zo ba su zo ba tukuna amma mu da mu da chad mu je tare mu yakin boko haram mu je har kasar najeriya mu kere su in mun kore su kasu zo nijar ma can wajen su ma ke iske su don mu hana su zuwa cikin nijar ko cikin chad ban iya cewa a yaushe a yaushe wannan kashin harkar soji bai gayuwa sojajen Nijar kawai a Boso sojajen Chad ba su shigo Nijar ba tukuna. A washe garin dawowarsa daga taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da aka yi a ƙarshen makon jiya a birnin Dakar na ƙasar Senegal, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya daga zuwa kasar Chadi. Nous sommes déterminés shugaban kasar niger ya ce a shirye muke mu ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar murkushe wannan kungiyar kashe-kashen bayan allah za mu dage haikan don tabbatar da tsaron al'ummominmu na chadi da na niger za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ko ta huskar kayan yaƙi ko ta huskar masanyar bayanai don fatattakar wannan haramtacciyar kungiya ba abin da zai hana mu shafansar sojojinmu da aka kashe za mu shirya komai don ganin mun yi galabar da za ta shafa wannan kungiya daga doron ƙasa kwata-kwata. Shi kuwa shugaban kasar Chadi Idris Debi ya bayyana cewa Abin da ya faru a Boso alama ce a fili karara da ke bayyana rashin wani hoɓɓasa daga dukkan kasashen da ke cikin wannan yaƙi an yi taron shugabanni har ba iyaka mun kafa rundunar haɗin gwiwa wacce ba ta fara aiki ba saboda haka faruwar wannan abu a goso ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da wannan hali na gazawa bai kamata ba mu tsaya jiran har sai mun mallaki wasu manyan kayan aiki mafi dacewa mu fagen daga don kada mu ba boko haram damar baje karinta ya sauranta. za mu yi tsayin daka domin kare al'ummominmu da iyakokin ƙasashenmu tunda dai ita ma ƙungiyar ta boko haram da 'yan kalilan ɗin da ta mallaka ne take kafsawa ministan tsaron ƙasar ta Nijar ya sanar cewa askarawan ƙungiyar boko haram sun kai hari a garin kabalewa a yau dinnan inda suka kwashi ganimar abinci suka kuma juya inda suka fito ba tare da sun taɓa kowa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.